Shin wai menene ra'ayinku game da waɗanga fotunan sojawa da kuke gani a tsugunne? Waɗanga sojawa sojawan ƙasan Faransa ne waɗanda aka kama a ƙasan Chadi, inda sojawan ƙasan Chadi suka riƙe su inda suka kama su suna musu yawo a cikin ƙasa ba bisa ƙa'ida ba. Kun san Faransa tana da tsaurin ido saboda tana ganin cewa ita ce ta mulki yankin Sahel tana da ikon shiga duk inda ta ga dama ta kara da inda duk take so saboda ta mai da mutane kaman bayanta. Sai su ka muku sojawansu a cikin ƙasan ku su jibge muku ko kuna so ko ba kwa so idan kuka matsa akan ba kwa so a zo a muku sheri ko kuma a zo a yi tafatattaka ku da yaki ta ƙarƙashin ƙasa. kowa ya san cewa faransa ita ce take da hannu dumu-dumu wajen ba 'yan ta'adda makamai suna ta'addaban mutane suna hana ma 'yan ƙasar afirka jin daɗi da walwala a cikin ƙasashensu mu dawo kan labarinmu a hali yanzu dai waɗancan sojawan faransa suna can rike cadi ko sun kashe su ko me yake faruwa Allahu alam amma babban abin da ya birge al'umma shine jagoran waɗannan sojawan na ƙasan da ya ɗauki waya yana kira yana gayi bai yi faransanci ba ko da guda ba ruwan shi da faransanci yaran su yake yi kwata kwata gashi nan ku saurara ku ja Oga tini ga diga rota, oga na fora gari kakari soko bisile wa bi da berna soko irin tagaye tigi na koyu. inda da yawan 'yan Nijar suka tofa albarkacin bakinsu game da wannan al'amarin da ya faru. Inda sun kai kira da cewa ya kamata sojawan ƙasan mu ma Nijar su ma su yi koyi da irin wannan al'amarin da sojawan ƙasan Chadi suka yi. Gashi nan dai rumi-rumi cikin yaren shi yayi magana yake faɗa ba kamar namu ba waɗanda in aka kama faransanci kawai ake tashi ana yi kai tsaye tura wannan idan an baza bidiyo ko wani labari za su sandi yadda za su yi su ga sun fitar da 'yan uwansu ko su kashe sojawan ma gaba ɗaya dan an yi hakan ba ba ɗaya ba ba biyu ba a Nijar ta faru da yawan al'umma sun sani Allah ya ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali a cikin ƙasashenmu. Me ra'ayinku kuke gani ya kamata a yi masojawa